للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة صبتة فأذن لها an karbo daga nana aisha Allah ya kara masa yadda ta nana sauda ta nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailata jam'i daren sallah kenan ma'ana ita na na sauda mace ce mai jiki sa'annan kuma tana ba ta da tana jin tana da nauyin jiki haka da ba ta iya kazar kazar ma'ana sai ta ta nemi izini ta roki wurin manzon ta roka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ba ta izini ita ta riga mutane zuwa zuwa mina ta je ta yi jifarta ta dawo shine sai aka ba ta izini shine na ana na aiki ce wa kanat faqilatan ita ta kasance mace ce mai nauyin jiki sabta mai kama mai kiwi a wace ba ta ba ta iya motsa jikinta da sauri قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفله بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفئه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي min مفروح به an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce zallar muzdalifa mun kai mun sauka muzdalifa فاستأذنت النبي sallallahu alaihi عليه وسلم an أن تدفع قبل hatimatin الناس sai na na sauda ta nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan dare ita ta je mina kafin cunkoson mutane kabla hasmatin nasi kafin cunkoson mutane dan in ta jira har aka wayi gari bayan sallan asuba lokacin da rana ta yi ta fito lokacin kowa zai cunkuda daga muzdalifa zuwa jifa zuwa mai kenan lokacin zai mata wahala sai sa aka ce ita wa kanat imra'atan basi'a ita mace ce mai jinkiri wacce take ba ta iya motsa jikinta sosai fa azina laha sai manzo Allah ya bata izini fa dafa'at qabla hatmatin nasi sai ta je mina kafin cunkoson mutane wa aqamna hatta asbahna nana Aisha tace sai su suka saura tare da manzo Allah har sai da aka wayi gari sallallahu alaihi wasallam da fa'ana sa'annan suka malalo suka suka suka suka kama hanyar mina bi daf'ihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala an akuna ista'zantu sai na na Aisha ce wallahi da ashe ni ma na san haka da na nemi izini mun tafi da sauda kafin cunkoson mutane ta ce wallahi da na nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na sauda ta nemi izini da ya zamo shi ne mafi murna farin ciki gare ni da duk wani abin da zai faranta min rai ma'ana da ta bin na na sauda suka fita tare da manzon Allah aka hadu da cunkoso daga dukkan alamu an hadu da wahalhalu kenan yasa ta ce ina ma da a ita ma ta nemi izini kamar yadda na da ta nemi izini da ya fi mata daɗi wa'annan hadisai duk suna ba suna tabbatar da cewa an yi sassauci ko an yi rangwani ko an ba da izini mata marasa waɗanda yara kankanana da raunana mata da tsofaffi waɗanda ba su da ƙarfi da marasa lafiya in aka zo aka yi arafa wannan dare aka zo muzdalifa in dare ya yi tsakiya ko ko aka kai kulufin akhiri kusan asuba ba lalle ne sai a ce kowa sai ya shawara ba waɗannan da ke da uzuri ana iya ba su izini su je su yi jifar su dawo babu salatin fajiri bil muzdalifa yake babin da ke bayanin yin sallan asuba a muzdalifa قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى المغرب قبل ميقاتها أن كربونا عبد الله دم مسعود الله يكارى مسا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بان كما من الله صلى الله عليه وسلم صلى بغير ميقاتها يا صلى كاتل لوكتين da ya saba yin ta ba sai dai waɗannan salloli guda Eh, kafin lokacin da ya fi saba yin ta asuba kenan ko bayan lokacin da ya saba yin ta magariba kenan da aka yi jam'i yace sai waɗannan sannoni guda biyu sallan magarba da aka yi jam'i da magarba da lisha aka yi jam'u ta akhirin haka kuma sallan asuba da alfijir ya fito manzo Allah bai jinkirta an yi sallace ta lokacin da aka saba sallar ta ba sai sai sallace ta da gaggawa kafin lokacin da aka saba ba wai wannan hadisin na nuna cewa manzo Allah ya salla asuba kafin lokaci bane ba zai taba yiwa manzo Allah ya salla kafin lokaci ba ya tare da cewa shi ya sanar da mu cewa Allah ya ce inna salata kanat على المؤمنين كتابا موقوتا lallai صلى Allah madaukakin sarki ya wajabta ta kan muminai da lokutan sallah lokutan da za a yi sallah lokacin sallah in bai kai ba yayi sai dai in jam'i aka yi in lokacin sallah bai kai ba aka yi sallah wannan sallan babu ita قال حدثنا عبد الله بن رجاء ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين هولتا هولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلم يقدم الناس جمعا حتى يتموا صلاة الفجر ها وصلاة الفجر هذه هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وأن رواية كده مكرن تاجيا لذا عبد الله ده مسؤول دا ما ده مكي مغانا مكتي إن متن بقري أكين فسر القرآن فو حديثي با sai ya fahimci abin da ba shi ake nufi ba to kaga wannan riwaya ita ta fassara cewa cewa an canza lokutan su din nan sallan asuba din sai da lokacin ya shiga tukun aka sallace ta wannan riwaya ita ta fassara wancan an karbo daga abdullahi Allah ya kara masa ya dace kharajna yazida yace mun fita tare da abdullahi dama muka ce abdullahi in aka yi itlaqin sa cikin sahih bukhari aka yi shiru a mafi yawanci abinda ake nufi abdullahi dan mas'ud kenan ila makka zuwa makka thumma qadimna jam'an sai muka halarci a jam'i daga daren arafa muka je muzdalifa fa sallat salatayn sai sallati magariba da lisha kullu salatin kullu salatin wahdaha bi azanin wa iqamatin da ya sallan magariba aka yi kiran sallah aka tada ikama sai aka yi sallan magariba sa'annan aka kawo abinci aka ci sa'annan aka tashi aka yi kiran sallah aka yi sada ikama aka yi sallar isha to ya wannan yana nuna halaccin haka kenan kada mutum ya tsammani cewa lailatul jam'i din nan lallai ne sai mutum ya yi sallan magariba da isha bi ikamatin wahid bi azanin wahidin wa iqamatayn in aka yi kiran sallah guda biyu din ma sallar ta yi dama kiran sallah me ya hukuncin sa a cikin sallah sunna ce ko wal asha'u bainahuma thumma salla al fajra sa'annan bayan ai sallar isha al fajr yazo akai sallah shi yasa ce hina sala al fajr wannan nassun kenan fi mahallin nizai nassun ke nake hina sala al fajr yayin da al fajr ya keto قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع wa'ansu ce alfijir ya keto wa'ansu ce a alfijir bai fito ba wannan dalili ne na cewa fitowan alfijir sai aka da sallah shi yasa wayansu ke shakka cewa lokacin ma ya kai ko bai kai ba amma har abada manzon Allah ba zai taba aukar da sallah kafin lokaci ba kuma kala sa'annan bayan an yi haka abdullahi dan mas'ud shine zai kafa hujja wai ba daga ajihunsa yake ba ba daga wurinsa ya fito ba ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allahu akbar sa'an nan sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace inna hataini salataini lallai wa'annan salloli guda biyu magariba da asuba kenan kuwilata an canza su an waqtihima gabarin lokacin su da aka saba yin su ba wai lokacin ba za a sallace su kafin lokacin su bane fi hadha al-makan a wurin nan المغرب والعشاء صلى المغرب بعد العشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يتموا kada mutane su iso zuwa muzdalifa har sai su sallan sai isha ma'ana in suka kai wurin sai su sallan magruba da isha wa salatul fajr haka kuma sallan asuba ita ce ɗayan biyun da yake an canza musu lokaci hazihi sa'a wannan lokaci thumma waqafa sa'an nan bayan sallan asuba sai tsaya inda al-mas'ar al-haram kenan ko yace wa zkurullaha inda al-mas'ar al ko wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina dhalina thumma afidu min haythu afada an-nas bayan ay Sallar asuba sai a tsaya inda mas'ar inda al-mas'ar al ana ta roƙon Allah ana ta addu'a ana ta ibtihali kowa na mika sa abin da yake bukata wurin Allah madaukakin sarki don waɗannan wajeje ne da ake amsan addu'an bayi arafa mina muzdalifa daga mash'aril harami Ɗakin kaba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake waɗannan bigirai ne da wajeje ne da ake karban addu'a haka kuma lokuta da ake karban addu'a bayan kowace sallah bayan in azumi za a sha ruwa bayan duk wata ibada in an kai sal in aka yi karatun alkur'ani duk wani aiki na kirki da mutum ya yi tsakanin shi da Allah ana kyauta zato in ya roki Allah wannan lokacin za a karba balle ma bayan an kiran sallah kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da ya nema kai masa kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma har ka kai karshe sai ka daga hannun ka roki Allah abin da kake so ثم قال فأنا بايا yayi sallar asuba sai ya tsaya aka ta addu'a hatta hatta asfara sai da gari ya waye sarai sa'annan sun makala sa'annan yace a wannan lokacin sayyidina usmanu shine khalifa shine amirul mu'minina kuma shine amirul hujjaj kenan sai abdullahi dan mas'ud yace mishi law anna amiral mu'minina da ake sarkin musulmai mu'minai afadal ana da ake ya sun malalo yanzu yanzu wannan lokacin a kwarara zuwa jifa saba sunna Ya ce da ya dace da sunnar manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud kenan sayyidina Usman shine khalifa wannan lokacin sarkin manzon Allah sallallahu alaihi khalifa na biyu amma abdullahi da mas'ud ya ce in kai haka ka sabu ka dace da sunna a hatta a ce rashi na kansu abin da suke bincike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da tayi wahala yanzu kiranta ma ya zama fitila a rayuwa kama a jirife mai riwaya yace ban sani ba a kauluhu kana asra am dafu usman tunda an ce masa sunna kenan zai jinkiri ba zai shi ba ana fada masa sai ce to shikenan a ya harama a kama hanya sai mai ruwaya yace ai ban sani ba fadan abdullahi dan mas'ud shine ma yafi gaggawa ko ko zantar da hukuncin da sai na usman ya aikata wanne ne ma ya riga wani na usman zai dai saba musunna Kalam yazal to bai gushe ba Yuladdi yana talbiya hatta rama jamr hatta jamratal aqba yawman nahari har sai da yaje yayi jifa na ran sallah din sa'annan aka yanke talbiya haka suke ta fama zamanin sahabbai alfakari wurin kowane malami kowane sahabi a ce ya dace da sunna babun yace wani babi mata yudfa'u min jam'in yaushe za a bar muzdalifa قال حدثنا حجاج بن من ابن هال قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق سمعت أمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق فديروا وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس an karbo daga abu ishaq ya ce na ji amri dan mai maimunu yana cewa shahiddu Umar, radiyallahu anhu na halarci sayyidina umar Allah ya kara masa yadda salla bi jam'in as-subha yayi sallan asuba a muzdalifa ثم وقف فأن يطيع ينا في جوابي فقال يتي إن المشركين للي مشركي ألوك سنن مشركي مكة سنكة لا يفيدون باسا داو وباسا تفيا دقا, دقا مزدلفة زوا من الجيفة حتى تطلع الشمس sai in rana ta fito bayan an wayi gari sarai sai su jira sai in rana ta fito waya kuluna sai su rinka cewa ashrik sabiru sabir wani babban dutse ne a hanyanka ta hannun dama ko hagunka in za ka mina daga makka wannan babban dutse wani mutum yake zaune wurin sunan shi sabiru sai aka ɗauki sunan shi aka ambaci wannan dutse da shi kamar yadda kuke da dutse a nan Kano wani mutum ya zauna a wurin aka ce gauro ne bai da mata sai aka ce gauron dutse sai zama gauron dutse to haka shi ma sadirun wani mutum ne ya je zauna wurin sai aka ɗauki sunan shi aka ambaci wannan dutse to mushrikai sai su ashrik sabiru wai rana ta hudo akan ta bullo akan dutsen sabiru don sun kasance in suna son su je yaki ba za su fara ba sai rana ta kullo sai su rinka cewa ashrik sabiru kai ma nubiru ma'ana rana ta fito ta kullo kan dutsen eh, sabir saboda su samu daman zuwa yin yaki to shine sai sai na umar yake. haka suke yi ba za su fita daga muzdalifa zuwa jifa ba sai in rana ta fito to annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahu yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masu baya so yayi aiki kaman aikin mushrikai thumma afada qabla an tatlu ash-shams sai manzon Allah ya fita daga muzdalifa zuwa mina kafin rana ta fito bayan ai sallah asuba ai wuri yayi haske kafin rana ta fito sai aka fita. باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يرمي الجمرة والارتداد في الصيف يتي باب لك بيان تلبية لبيك اللهم لبيك والتكبير لا الله أكبر غداة النهر رانا صلى حين يرمي الجمرة يا إن يجي جيفا شيطان wal irtidafi fi sayri da kuma bayanin halaccin mutum ka hau a bar hawarka doki ne ko saniya ne ko rakumi ko jaki abinda duk zai iya karfin sa zai iya daukan mutum biyu ko uku ka hau sai ka goya wani a bayan ka suka ce ya halatta saboda ne suka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya Abdullahi dan Abbas kuma ya goya Sablu dan Abbas قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya fadlu dan Abbas akan abar hawarsa fadlu dan abbas shi ke kusa da manzon Allah ya ga abin da manzon Allah ya aikata shine ya bada labari yace manzon Allah daga arafa har aka zo aka kwana muzdalifa har kake gari aka yi sallah bai bar talbiya ba sai da ya je jifa nan ta farko قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما كان رجف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة an karbo daga zuhuri daga ubaidullahi dan abdullahi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake usama dan zaidu Allah ya kara masa yadda ya kasance manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga arafa zuwa muzdalifa thumma ardafa al-fadla min al-muzdalifa ila mina bayan an zo muzdalifa gashi gari kuma sai aka bar wannan sai aka go aka goya kuma a fadlu dan eh, fadlu dan abbas su dukkan su din da manzon Allah ya goya wannan da dare gashi gari kuma ya goya wannan har zuwa jifa ko wanne a cikin su ya bada labari manzon Allah bai daina cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak bai daina ba sai da je jifa sa'annan sai daina babu wani babi faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام yace faman tamatta bil umrati ila al-hajj wanda yayi aikin hajji tamattu'i famastaisara min alhaji abinda ya sauwaka na daga hadaya shi zai shi zai bayar in akuya ce ko rago ko saniya ko rakumi duk abin da ya sawwaka kamar lam yaji wanda bai samu ba bai iya ba ba hali ma'ana abin da ake nema kenan sai in ya zama na ba ka da halin yin wannan aka ce to wannan zai mai matsayin wannan azumi kwana goma azumi goma din nan ya mu salatati ayyamin fil hajji sai ka azumci kwanaki uku a cikin aikin hajji din nan wa sab'atin idza raja'tu saura guda bakwai in ka gama aikin hajji ka je masaukinka wayan suka ce a'a in ka gama aikin hajji ka koma garinka tilka asharatun kamila ga uku gabanin haji ga bakwai bayan haji ka je masaukinka ko ka koma garin ku azumi ya zama guda goma kenan zalika yace wancananka wannan hukuncin wane ne yake da wane ne aka dora ma wannan doka aka ce liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram ga wanda ba mutumin makka bane ma'ana ashe har zama a cikin makka ma akwai fadala a ciki akwai daraja a ciki ko قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فهجسته فقال الله أكبر sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wannan hadisi mun karanta shi kwanakin da suka wuce menene wace hikima ta sa Imam Bukhari ya sake maimaita wannan hadisin jiya kuma mun karanta Imam Bukhari ce baya son ya maimaita hadisi in ka kalla cikin sanadai ka ga bambanci in baka san bambanci ba a cikin matanin zaka ga bambanci nan sai aka kawo shi mu aka yi ikhtisarin riwayan ba a kawo cikakken kissan ba cikakkiyar kissa yadda ta kasance ba a kawo ta ba sai ce Allahu akbar sunnatu abil qasim in ka bi alfazin hadisin zaka samu bambanci sai sa ta zamo wata riwaya daban amma duk ma'anan su daya an karbo daga Abu Jamra yace sa'altu ibn Abbas radiyallahu anhu ma'anil mut'ati yace na tambayi Abdullahi dan Abbas ko ya halatta na yi haji in tamattu'i a wannan lokacin akwai wani sahabbai da suke hana yin tamattu'i ka amara ni biha sai abdullahi dan abbas yake je ka kai mutu a ɗinka daidai ne wa sa'altu anil haji sai nace to in nayi mutuwa in nayi mutu a ɗin wata yaya zan yi hadaya qala fiha jazurun ko ka bada rakumi aw bakaratu ko saniya aw shatu ko akuya ko tinkiya ko wannan duk abin da kai yayi cikin wa'annan aw shirkun fi dami ko ku haɗu mutum bakwai a cikin rakumi kowanne ɗaya yayi ku mutum bakwai su haɗu a cikin rakumi ɗaya su haɗa kuɗi ya yayi kala yace waka annana sankarihuha ka ce akwai waɗansu mutane da suke karhanta yin tamati a wannan lokacin fanimtu shi wanda ya tambayi Abdullahi dan Abbas aka ba shi izini yace sai dai bayan ya aikata ayyukan da aka ce yayi amma hankalinsa bai kwanta ba dan an ga sabani matsala in aka yi sabani a ci sai ga mutum hankalinka bai fai kwanta ba sai in wata matsala ta zo ta karfafa wannan wa'an sun hana shi kuma Abdullahi dan Abbas ya ce je ka kai kuma da suka hana din nan sun girmi Abdullahi dan Abbas sa'annan Abdullahi dan Abbas shi dan yaro zai yayi maka fatawa kuma ka dauka kai hankalinka zai kwanta sai dai yana cikin wannan taraddudi sai dai kwanta ya baci fara aiki fil manami yace sai mafarki ka anna insanan yunadi sai mafarki ana kira ana hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbala wa mut'atun mutaqabbala sai ya ji daɗi dama mafarki na alkhairi bishara ce daga Allah madaukake sarki nan mafarki na sharri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sa'an da kake bacci kai mafarki mai murna mai faranta rai yace sai ka gode wa Allah kada ka ba kowa labari sai waɗanda masoyanka Sa'an nan yace in kai mafarki bishara ce ta alkhairi baya nuna cewa mafarki na tabbatar da shari'a sabanin shari'ar da manzon Allah ya taho da ita inna ma mafarki na tabbatar da bishara ta alkhairi duk sa'an da kaga abu na mai fara rai ka tabbatar da bishara ce ta alkhairi in kuma kai mafarki da abin da ke bakanta rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka ba kowa labari dama kana yi yace shedan ne zai tsoratar da kai sai kai kai isti'aza guda uku ka tofa a hagunka a faryarka ta hagu sa'annan inda shedan ya zai tsoratar da kai din yayi wasa da hankalin ka din manzo Allah yace sai ka canza ka tashi wurin ka canza wurin bacci shikenan ba abin da zai faru maganin mafarki kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kaje ka dauki tafsir ta'sirul anami bi ta'biril manami da wane da wane ta'birul ru'ya sai ka wahal da kanka a cikin rayuwa duk sa'an da kai mafarki sai ka je ka duba harafin menene me ya faɗa wannan ya fassara wannan ya fassara wannan ya fassara sai ka kashi ga wani hali ka rasa menene kake ciki kullum kana cikin tsoro tare da cewa wa'ansu mafarkan ba su da kwama talan mafarki ne yace wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimina wa'annan ba sa fassaruwa ko da ko ina mutum ka ci abinci ka ka tabbin ka kwanta sai kai ta mafarki mutum kana jin yunwa ka kwanta sai kai ta mafarki zazzabi ma yawa kwanta sai kai ta mafarki kai tunanin abu da yawa ka kwanta sai kai ta wannan duk ba sa fassaruwa ba su da ma'ana Allahu akbar fa ataitu ibn akwai zazzabi da ke tana tana da ka kwanta da rana sai ganka sama ga ka kana yawo cikin iska fa ataitu Abba abbas yace sai na zo ma abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya da su fa haddathu sai yazo ya ce mishi ya Abdullahi dan Abbas Aifatawar da ka bani da na je nayi aikin nan da ka faɗa min ina kwance ina barci sai na ji wani ya cewa hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala sai abdullahi dan abbas ya ji daɗi ya yi murna ya ce allahu akbar duk sa'an da mutum ya ga abin da ya farata masa rai ko mamaki sai ce allahu akbar sunnatu abil qasim ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan riwaya sai shi abdullahi dan abbas ya ce ka zauna kada ka tafi ina kai dan wani kauye ne ko wani sai ne ka zauna a inda muke in zan raba wata dukiya ta in baka saboda ka dace da sunnar manzon Allah Allahu akbar Allahu akbar ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa karamci ne da su ko ko lalle su sai an kawo musu ah. eh su suna mika ko ba sa mikawa wannan muridin kenan muridin Abdullahi dan Abbas da yake yayi daidai yace ka zo ka karba ka zo a baka a tabbatar ma cewa abin da ake faɗa din nan da gaske ake ma'ana a lokacin su mutum ya dace da sunna sai a bashi kyauta yanzu ba قال يسي وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر عن شعبة عن عمرة متقبلة وحج مبرور وأن صابان اللفظين بايك تدقومي باب ركوب البدن yace babin da ke bayanin cewa hadaya rakuma dabbar da ka kai sa mata alama a wuya rakumarka rakuminka da kai masa alama a wuya ko kai masa rataye na takalmi dan a tabbatar da cewa wannan hadaya ce za a je a baiwa talakawan makka ya halatta ka hau ka je haji ko bai halatta ba hadaya ce ka saya da dukiyarka ka baiwa Allah madaukakin sarki za a je a yanka a makka a siyar da masakinan haramai don Allah ya girmama talakawan makka shine ya faranta wa mutane ya wajabta wa mutane waɗannan abubuwa in kai ta mafi in kai ta zacin haji ka yanka naman waye za ba talakawan makka Allah ya girmama su ko kowane lokaci kuwa duk inda aka kai da lalaci manzo Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq mansura duk inda aka kai lalaci kasan makka da kasan madina suna da daraja fiye da duk wata kasa a birnin duniyar nan ko ne ake to in ka saya ka saya rakumin kai masa rataye sa'an nan za ka da shi haji sai ka yi tafiya a kasa ko ko ka haura kumin to wayan kuma da suka ce tunda abu ne ka fitar ka baiwa Allah dan me kuma za ka yi amfani da shi ba za ka hau ba sai ka yi tafiya wani suka ce bai halatta ba wani suka ce ya halatta mutlakan wani suka ce a'a bai halatta ba sai dai in bukatar haka ta kama kana tafiya ka zo ka samu larura ko ka gaji za zaka galabaita sai ka hau kana tafiya kana dan hutawa kuma sai ka sauka to akan waɗanda suka tsananta haka suka ce in ka hau wannan dabbar kafin a kai makka nauyin da ka ɗora mata yasa Kiman ta ya ragu suka ce sai ka biya wannan kima sai ka biya wannan kima saboda fadar Allah madaukakin sarki da ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru isma Allah 'alayha sawaffa فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم ina mahallin shahid na imam al-bukhari a cikin wannan aya eh eh wa taqwa minkum ina mahallin shahid na imam al-bukhari cikin aya yace ya halatta a hau dabbar sai kawo ayoyi ina mahallin shahid سخرها لكم فكلوا منها ha ya ne lakum fiha khair lakum fiha khair shine sai ce sawa'a khair duniya wal akhirah lakum fiha khair wannan lafazi shine mahallu shahid na imam al-bukhari ko ya samu shiga yace wal budna ja'alnaha lakum min lahi al budn sune rakuma manya manyan rakuma kenan ko ja'alna halakum min lahi. Allah yace mun sanya muku wa'annan sun zamo cikin alamomin shari'an addinin Allah maɗaukacin sarki lakum fiha khair kuna da alkhairi mai dimbin yawa a ciki shine yace cikin alkhairan da aka ce za a iya hawa za a samu lada duniya da lafira fadkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan wannan abin lokacin da aka zo za a yanka eh? ya isa ko ai imam al-bukhari manya manyan malamai sai da suka rude a cikin istinbatin din duk wani malami faki sai yanda ya zai da ya zama yana shakkan imam al-bukhari a cikin fikih a cikin fikih inna ma suna alfahari ne da mutum ya zamo yana hidiman sun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba haka babu wani fakihi tun daga lokacin su har zuwa wanda yake ya fi su sanin fikihi don abin da ake nufi fikihu ba wai wani abu ne daban ba da zai san menene fikihu fahimtar me addini daga ina daga kanka daga aya ko hadisi shine fikihu abin da ake ce ma fikihu kenan kuma kowa ya san fikihu menene furu'a ake ce da shi ko menene furu'a reshe reshe ya taba sai tujar bishiya karfe muhimmanci to menene tujar tujar bishiyar kai alkitabu was sunna har abada ويعلمه الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة شنو القرآن والسنة yace zakku ismallahi alaiha ku ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka a bar dabbar ko ko za a soke ta to anan sai malamai suka yi zanci suka addu'an da za a karanta bismillahi allahumma minka wa ilayka allahu akbar addu'o'i to imamu malik sai ayi mutun cewa bismillahi allahumma hadha minka wa ilayka sai malamai suka ce watakila wannan hadisi ne zo shi imamu malik bai ga wannan hadisin bane to baki ɗaya malamai sai suka ce sun karhanta ba sa ganin ya kamata mutum lokacin da zai yanka dabbar ya salatin annabi a wurin imamu shafi'i kada ce lokacin da zaka yanka an kai salatin annabi yanka ta yi imamu shafi'i yana da matsaloli game da salatin annabi masu daɗi masu kai matuka shine ke ya ahla baiti rasulullahi ko ya ku eh, eh, jama'a eh, iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama son ku farilla ne Allah ya wajabta yace yakfikum min azimil qadr ya ishe ku alfahari annahu man lam yusalli la salata lahu ma'ana wanda ya salla bai salatin annabi ba shi da sallah tahiyya ta farko zaka yi salatin annabi sunna ce tahiyya ta biyu zaka yi salatin annabi wajibi ne a wa'ansu wa'ansu wani mazhaba in baka yi yi salatin annabi ba a ciki tahiyyarka bata cika ba kan kusmallahi alaiha sawafa halin kasancewar su suna tsaye sun yi sahu sun tsaya akan kafafunsu guda uku rakumi in za a soke shi sai a tsaya akan kafafunsa guda uku na hagu din na dama na hagu na hagu na gaba kafarsa na gaba na hagu sai a daure shi haka sa'an ya tsaya akan kafafu guda uku sai a soke shi shi suka ake masa amma malamai suka ce an yanka ma yanka an yanka yayi haka kuma saniya da awakai su kuma yanka ake yi su malamai suka ce su ma an soke su ka yayi fa iza wajabat junubuha in bayan an soke wannan dabbar ta fadi الوجوب معناه السقوط على حد قوله أطاعت بنو أوف أميرا نهاهم عن الحكم حتى كان أول واجب أي أول ساقط فإذا وجبت junubuha ma'ana in suka faɗi bayan an soke in ran ya fita me zai sai ya faɗi sai dabbar ta fadi yace fakulu minha ku ci daga cikin wannan abin abinda aka hana ka ka ci a ciki shine hadayar da kai li jubrani dan ka cika wani aikin haji kamar na tamattu'i ko ko kai wani kuskure aka ce kai hadaya wannan ba za ka ci ba a ciki amma wannan hadaya da aka kora daga wajen arami aka tafi haka kama da ka je yanka layya da kai ya halarta ka ci a cikin waɗannan fakulu minha ku ci daga cikin naman wannan dabba wa at'imul qani'a ku ciyar da talakawa wal mu'tarra da masu ziyara wayan suka ce wa at'imul alqani talaka wal mu'tarra wanda yake zuwa yana girmawa gaban ka yana wucewa don ka ganshi amma baya roƙonka to shine imam malik yace ahsanu ma sami'tu fil qani' wal mu'tar anna al qani' الفقير وأن القانع الفقير والمؤتر الزائر تفسير الإمام مالك من إمام مالك هذا تفسير Eh? ba mu sani ba ko mun dai sai yana da mazhabi ko muna fada akai amma ba mu san meye aqida sa ba ko me sulukin sa ba ko duk ba mu san wa'annan ba aqida eh mazhabi dai zamu dauka aure shi amma aqida zamu lalabo daga Abu Hasan al-Ashari suluki kuma zamu zamu zamu zamu lalabo daga malaman da muka amince da su ina eh, kenan kai kazalik yace haka na halaku haka muka hore muku Allah ya yassare wa mutane in ba haka ba wannan rakumi da ke tsaye ya ji ka karfi ya ji ka tsawo ya ji ka komai in ba yassarewa daga Allah madaukakin sarki ba yaya za a yi ka tsira rakumi ka yanka ko ka so ka kina naman dan adam Allah ya maka ni'ima masu ɗimbin yawa duk wani abin da kaga Allah ya halicce shi cikin wannan kauni da kake gani Allah ya halicce shi ne saboda amfanin dan adam dabba da ranta da jini tana jin zafi Allah ya halatta ma ka sai ka raba ta da ranta dan ka cika ji daɗi ka samu lafiya kuma ba za ta taba cin haka ba sa'annan kai Allah ya karrama kai ce wala kad karramna bani adama kai da aka halice ka menene aka ce wasana'tuka li nafsi yanzu ba an jima dan adam ba to yanzu duk adam Allah wani abu sai zai sha gaban dan adam ya zama da bautan Allah wanda wuce sarki la'allakum tashkuruna ay li tashkuru dan ku gode wa Allah madaukakin sarki to sai ya kasance larabawa jahiliya har da har da jahiliya na yanzu dan lokacin duk sa'an da ake tafsirin alqur'ani abin da yasa mutanen mu suke mafi yawancin mutanen mu suka fi karfafa dogara akan jalalaini cikin tafsiri saboda ya sauke musu nauyi imam suyuti da yazo wa nazala fi quraish wa nazala fil mushrikin ah, wa nazala fi wa nazala fi kufar makka to kufarin wani wuri fa sun suka yi mai aya za ta zo yace wa nazala fi wa nazala wa nazalat fi quraish wa nazala fi sai duk sa da kazo kana fassara ai ka ya dauke maka nauyi wa'annan abubuwa ne da suka wuce ba su yanzu tare da cewa malamai duk Abdullahi dan Fodiyo in yazo a cikin tafsirin Ziyaul Tawili sai sai al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abin da akari nan lafazin da yazo umumi ne dukkan cikin dukkan kafira mushrikan Makka da mushrikan ko ina da na Adamawa sa'an nan sai ce wa nazala fi kuffari makka zai ce nazala fi a cikin sanad sababin saukan wannan aya kafiran makka kafiran wata kasar fa zai shiga ko ba shiga ba to shi yasa dogara kan jalalaini sai sauke wa mutane nauyi da yawa tare da cewa kuma hutu ne na hutun jaki ne kaya a kan ma'ana a cikin tafsiri kai ba shafi'i ne ba ruwanka da imamu malik dan jalalaini imamu suyuti ba shafi'i ne a cikin tafsiri kai ba ba maliki bane sai dai cikin mazhabi nan to kafiran makka sun kasance in suka yanka wannan hadayar sai su ɗaibi jini suna shafa wa ɗakin ta'aba. to da musulmai suka zo suna son su yi haka sai Allah ya ce da naman da kuka yanka da jinin ai ba sa saduwa wurin Allah ba sa kaiwa wurin Allah madaukin sarki mai Allah zai da su baya bukatar su abinda Allah yake so wurin ku ikhlasi lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah ke nema gare ku ku yi aikin ku tace aiki ya zama saboda Allah kadai aka yi kuma yadda yake ayi aka yi kuma an koyi da wanda ya aiko ya nuna yadda za a yi din shi ne sharitan da zai zo mu cewa lan yanalu lan yanalu Allah alihab wa lakin yanalu taqwa kazalika haka Allah ya hore muku wannan al'amurra litukabbirullaha ala alama hadakum don ku girmama Allah madaukakin sarki akan abinda ya shiryar da ku a zuwa gare shi ayyukan haji wa bashirin muhsinina yi wa masu kyautata aiki albishir bishara ka yi musu bishara suwa za a yi mai masu kyautata aiki wa bashir muhsinina wal ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sunan abin da ake cewa al ihsan kenan ololuwa kenan cikin aikin addinin musulunci dama matakan addinin musulunci baki ɗaya guda uku ne farko musulunci na biyu imani mataki na uku na ƙarshe al ihsan baki daya matakan a duk cikin da addinin musulunci ke ba ya shige waɗannan guda uku duk inda ka wanda ya kawo wani sama da waɗannan ba addinin musulunci matakan addinin musulunci baki daya guda nawa ne guda uku mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku al-ihsan shine ihsan menene musulunci musulunci shine abinda aka gina shi akan shi kai guda biyar شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأن حرصاتي غدا بير أبن أكا جنا شيء أكاف سيني مسلم سيني أيك نسكي ظاهري kasancewanka kayi wa'annan baya sa ka zama mumini قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الله أكبر sahabi ya zai ce ya manzon Allah kana rabo ka raba ka raba ka ba wani malaka an fulani inni wallahi la urahu mu'minan sai manzon Allah ya ce ne aya ba wanta aw musliman yace inni la qura yace manzo Allah ya kaba wani kaba wani sai ka tsallake wani ni kuma na san mumini ne sai dai manzo Allah ce ko dai musulmi sai ya maimaita su bi manzo Allah ce ko dai musulmi imani yana cikin zuciya wa'annan in ka yi su ka zama musulmi ba wanda ya sai kafirtar da kai sai in ka yi wani abin da yake soke wa'annan abubuwa da gangan kana sane ba tawili ko kuskure ko mantuwa ko tilas ba ko ganganci ba abin da ake ce musulunci kenan sa'annan ka je mataki na biyu imani قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فمن أين إيماني إيماني كينا أبن دعك جنا في أسان شكاشكي سور كني قدا شدة ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da manzannansa da littafansa da ranar lafiya, ka ba da gaskiya kuma da kaddara wa'annan shikashikai guda biyar aka hada su da wa'annan guda shida sun zamo nawa kenan sha ɗaya sa'annan wa'annan guda biyar da wa'annan guda shidda da aka hada su ka zamo goma sha ɗaya ɗin yaya za ka aiwatar da su ne mataki na ƙauloluwa kenan an ta'budu Allah ka annaka tarawa ka bautata wa Allah wa'annan matakai guda biyar da wa'annan matakai guda shida da dukkan binciken da